Kwana goma sha shidan gwagwarmaya a kan yaƙi da cin zarafin mata, farfagandi ne na ƙasa da ƙasa da aka ƙaddamar tun shekarar dubu ɗaya da da tasa'in-da-ɗaya ɗari tara Ranakun su ne ranar 20 ga watan Nuwamba Ranar Duniya na Yaƙi da Cin Zarafin Mata, ɗaya ga watan Desamba, Ranar Duniya na Yaƙi da Cutar kanjamau da goma ga watan Desamba, Ranar Duniya na haƙƙin 'yan adam wannan ranakun an zaɓe su ne domin kafa alaƙar alama tsakanin cin zarafin mata a wani ɓangare da kuma haƙƙin take haƙƙin ɗan adam Me ake yi a tsawon wa'annan kwanaki goma sha shida na fafutuka a ƙasar Nijar? A cikin waɗannan kwanakin goma sha shida na gwagwarmaya, ƙungiyoyin farar hula suna ayyuka kan batun da taron waye kanun jama'a don faɗin misali kar da a ƙara samun cin zarafin mata. da 'yan mata ko kar a yi ma yara mata aure in ba su kai ba komai ya dogara ne da muhallin aikin kenan cikin waɗannan kwanakin muna jan hankalin duniya gaba ɗaya saman sha'anin cin zarafin mata misali a Nijar mun san girman ya kai kashi 28.4 bisa ɗari kuma bangaren adadin auren yara mun kai kashi 76 da ɗigo uku bisa ɗari kuma Nijar ta zarce adadin da ke akwai a sauran ƙasashen duniya kuma wannan ne yasa ba a jima ba an shirya wani zaman taro da sa hannun asusun majalisar ɗinkin duniya wa al'umma. Me ya kawo hauhawar yawan al'umma? Saboda gaskiya ana saurin aihuwa a ƙasar mu, ana ma iya cewa ta yi yawa in aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya. Wa'ani ayyuka ne kuka girka a wannan shekarar? Wannan shekara mu za ta zagaya wasu makarantun boko da na koyon aiki na birnin Yamai. Kenan mun zaɓi inda ake ba da horo don yin waye kai don samun canjin halayya, kuma don ba su labarai akan yadda ya kamata su yi in suka fuskanci cin zarafi, kuma da wasu ayyuka da muka shirya da za a ƙara bisa kan dukkan wa'annan. Za a watsa sakonni kuma ta hanyar gidajen rediyo na karkara da TV da wasu tashoshi da tallafin daular masarautar Luxembourg da kwamitin kolin hakkin bil'adama na majalisar majalisar ɗinkin duniya kenan kowa ya sa kashi cikin wanga yaƙi don ya shafi kowa.